الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع آثارهم إلى يوم الميئات وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dan uwa bayin Allah wayannan fuskoki masu nagarta wanda yake mun ɗauki lokaci ba mu sadu ba a ƙarƙashin jagoranci da iko irin na Allah yau ga shi Allah ya ƙara sada mu a wannan bagire mai albarka a inda nake roƙonsa da sunayensa na gargaru wanda su ne alhayu walkayyumu wanda idan an roƙai da shi yana amsawa Allah ta'ala ya haɗa wannan fuskoki namu a gidan rahama idan da ba mai cewa a yi ko a bari in ba shi ba babu shakka rayuwa irin ta duniya ta isa darasi ga mai wayo ga mai hankali ga mai dabara ya yi musharaka ya shiga ya yi participating a cikin dukkan abin da Allah ta'ala ya ce ku toho nawa ne marawayo ne ke tsayawa baya baya sai a yi babu shi ko kuma sai an cinye ya toho kala a lokacin zai yi ba zai samu ba Allah ta'ala ya faɗa a wuri ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ku toho a guje domin neman gafararsa ku toho a sukwane domin neman yafiyarsa ka yi ƙoƙari ka yi aiki da wuri tun kafin rashin lokacin aikin ya same ka rayuwa ƙarami na mutuwa babba na mutuwa saurayi na mutuwa dattijo na mutuwa mai mulki na mutuwa mara mulki na mutuwa amma abinda mazan Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a kai sallahu alaihi wasallama sai ce badiru bil a'amali ku yi gaugawa ku tafi ku yi aiki a'mal abinda mamu Allah ke nufi a'malus Saliha. aikin kwarai yake nufi kai damar da ka samu ta lafiyar jiki tana iya kubce maka damar da ka samu ta lokaci yana iya kubce ma damar da ka samu ta yalwa tana iya kubcewa ya ce shin mai kuke jira ba za ku yi aiki ba talauci kuke jira wanda ke mantar da mutum aikin kwarai in talauci ya kama ka baka iya aiki daga cikin abin da ke batar biya a gidan iyaye shi ne akwai maraici saboda maraici duka yake ma yaro abin da yake iyawa idan da ubansa ba zai yi ba idan babu ubansa shin talauci kuke jira mai mantar da mutum abin da ya kamata ya yi ko wata wadata kuɗi dukiya da Allah ke tunkuɗa wa ɗan adam ya sanya mutum ya mantar da shi bauta ma Allah ko ya sanya mai ɗagawa a duniya har rika jin kamar shi yanzu mai kuɗi a ce wai shi zai tsaya yana sallah dole cikin jama'a kaga baki ɗaya ya riga yi nisa ba zai iya dawa ba ko ko a'a kana jiran tsufa ne wanda ke hana ka yin aikin kwarai kai ce dattijo idan yi nisa yi nisa ba Allah yake bautawa ba wani lokacin da kai shi idan abin ya rikice yakan tambayi kansa da larabci ya rita shababu yahudu yauman fa bi ma fa'ar al-mushibu ina ma samartaka dawo min yau Ɗan shekara 60 70 wayo Allah idan ya hutu ya yara suna tsalle suna gudu sai rinka jin ina ma shine a haka da yayi na filfili masu yawa da yayi abin da ya kamata yayi amma kai co hakan ya riga ya wuce duk inda ka je ka sha kwaya ta magani ba za ka taba dawo yaro ba ha'a bada duk noti da ke zama na yara ya sunce ya kuce kai da shi sai dai ka ji labarin masu yi suna yi ko ku a'a mutuwa ke jira mai yi wa ɗan adam afke ya shirya ko bai shirya ba bayan allah a situation irin namu a najeriya ba wanda ke da tsammani da ya ƙini a gidan mai yake zai sai mai a kasuwa yake ya zo cefa ne ko ku a asibiti ya kawo iyalinsa ko ko ma'aikaci jami'in tsaro ne ko ba ma jami'in tsaro ba ba mai yakinin cewa gobe ko jibi zai koma gida saboda komai na iya faruwa 'yan kasuwa ba su tsammanin za a gama kasuwa lafiya suna kasuwancin sun mutu ma'aikata jami'an tsaro suna taro sun mutu matafiya a mota ya faɗi ya mutu mai 'ya'ya a gida ya mutu kenan ba mai tabbacin da shi za a yi jibi ashe idan babu tabbaci akan haka to waye mai dabara a duniya bari mu ji manzon Allah mai zai gaya mana sallallahu alaihi wasallam sai ce alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima fi ghadin wata riwaya wa amila lima ba'd al wata mai dabara mai wayo wanda fi kowa wayo a duniya shine wanda ke aiki domin riskar abin da zai zo gobe ashe aikin zama lafiya a kiyama aikin zama lafiya a duniya duk anan ake yi a nan duniya ake yin shi idan baka yi ba duk abin da ya gani to hannunka ne ya ja maka idan baka yi ba duk abin da ya gani to kai ne kai wa kanka sanadiyar zuwansa kada kai kuka kada ka zargi kowa idan ka zargi wani wauta ce bayan Allah ku bani labari da za a ce ga wani kamfani wasu mutanen Amerika sun bude a garinmu ko mutanen Italiya sun bude suka ce ana neman hannun jari kuma za a baka sakamako mai tsoka ku gaya min yadda al'umma sun ganga gato suna kokowa wajen kai dukiya don a rubuta su da ya sanya sun tabbatar duniya ba ta samuwa sai da asbab sun tabbatar duniya ba ka iya samunta sai ka wahala shin mene sanya ba za mu yi irin wannan wahala ba da irin wannan kokowar wajen zuba jarinmu a cikin kasuwancin Allah wanda mun tabbatar duk wanda yake kasuwanci da Allah ba zai faɗi ba amma wannan babu da da ne a cikinsa yau kamfani nawa na amerika aka yi asarar shi kamfani nawa na federal government a najeriya ya faɗi yau bankuna nawa ne suka rushe ashe in ka zuba babu tabbacin za a ci ribar da kai amma kana kokowa ka zuba a haka amma kamfani banki wata sharika ta ubangiji wata ba a yin asara a cikinta ba wanda ke da kokowa kai duke shi a ciki bayan Allah wannan shi ake ce mutum mai wayo a duniya manzo Allah ce mai wayo sallallahu alaihi wasallam shine mai dabara ya hana rai abin take so ya takure ta da nuna mata gobe ta fi watsarni in ce gobe kiyama nake nufi ba ina nufin gobe lahadi ba ashe bayan Allah zai zama mai kokari mai hatara rayuwa tana gudu jama'a mutuwa suke wasu sukan yi dogo jiya amma da karshe sun tafi jiya sarkin karo ya wuce an ɗauki lokaci ana mulki ya shirya bai shirya ba an da riga an wuce ko da ake yanzu wa zai mai gurbinsa al'umma masu ne mulki tuni an miƙa sunayensu tantancewa ake so a yi a gawa ne ne ya Allah ya dace bai dace ba inda abin dacewa a hannunsa ya miƙa za a ɗora shi ya ci gaba a wayi gari wani abin ya biyo baya sabo ai sabo shimfiɗa ai sababbin dawaki dogare ma a canja shimfidar da mahaifinsa ya kwanta ba zai kwanta ta ba sabuwa za a yi mishi ka annahu la yarhal ila haitu rahala abahu aw abuhu kai ka ce bai tafi ba zuwa ga inda mahaifinsa ya wuce su bayan Allah mu yi kokari kan mu zama jama'a marasa tunani mu rinka tunani kar ka bari sai wani ya ce ka yi in kanka bari in tashi in gani mai zan iya yi ni da 'ya'yana ni da matana ni da abokaina wataƙila in muka yi haka za mu samu dacewa Allah nake roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa ya ɗora mu akan tafarki mustaƙimi ya yi aiki da mu aiki kyakkyawa aikin da yake yaban masu yinsa kar ku manta sahabin da muke magana a kansa umair bin sa'adin ne bayan mun yi magana akan mahaifinsa wanda umar dan khattab yake cewa lakum madittu anni anna li umair bin sa'd la astaina bihim fi a'mal umar dan kadabi yake cewa kai to nayi burin ina ma ina da mazaje irin wa'annan bayin Allah Umar bin Sa'adin. na san mun fara na dawo da ku bayan farkon sahabin amma inda mu kwana a irin nawa 250 ne za mu tashi limin di alladhi hadi umair ila qaryatihi waqtun tawil hatta arada umar an mene yaktabira ko sahiba na rada ku bayin da gwada muku sahabi. da dake ku daga tsakiya wata kira ba za ku gane muke ba umar dan kadabu da'iman bukatarsa ya samu mazaji me yasa ke ne mazaje a madina ba mazaje ne a a ba kowane mai sa hula da wando ba ake ce mai namiji la ba kowane mai riga da gemu ba ne ke zama namiji la akwai namijin da in ya tsaya aikinsa dai ya iya aure matar ce ciki ya haihu amma aiki irin na mazaje shi ba namiji ba ne shi sa alkur'ani ke gaya mana من al-mu'min صدقوا ما ma الله عليه daga cikin masu imani akwai mazaje wa'inda sun gazganta alƙawarin da suka yi tsakaninsu da Allah faminhum man qada nahabahu daga cikin su akwai tuni wanda alƙawarin ya cika shi har ya wuce kiyama wa minhum man yantazir daga ciki akwai wanda yake tsumayi yana jira lokacinsa da sa bai zo ba muna gane ku da wa'inda suka wuce da na yanzu da ke jira wa ma baddalu ta badila ba san alkawarin su da Allah ba to irin inda mazaje su ne umar dan ba ke nema yana cewa kai co ina ma ina da mazaje iri na kaza wata umar dan kaza yana da irin wannan maganganun ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin sardi na islama saboda mutum ne mai saraha larabawa ko na cewa a saraha turaha wata mutum ya faɗi gaskiyarsa sai ya huta da allah malam injiniya za ka taimaka da allah kai sako zuwa gidana don ka taimaka min da aikin katangata shi kuma bai saba tashi ba ya saba sai ya yi bacci tare yake farkawa a ganin yanzu kai aiki da asuba zai rika ba gangadi kenan sai ce wallahi ba zan iya ba mai laifi anan babu komai kaga ga ma gaskiyarsa bai huta ba shine asraha raha da Allah ya yi kaza ba zan iya wani wallahi kai hakuri Allah ya maka albarka mai laifi babu mutu amma wani ya kamar ya maka haka sai ma kwana ya tafi ya dawo kuma ya ƙi yin abin kuma sai a waya gari babu alkhairi a ciki umar dan khattab yana da irin wani abin da yawa kun gani ji abin da yake cewa ina ma zan samu mazaje ah, ba mazaje a madina akwai mana ba su yake ni ba shi yasa lokacin da aka yanka mai ciki in ba kuma ta ba a sallar asuba yana karatun ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun nahal kenan umar ɗan kada mutum ne mai yawan jan dogo sura idan yana sallah kuma yana kuka musamman a sallar asuba mugu azalimi ya taho gaba a sahun gaba babu wuta irin wannan babu haske ya kakara mai makami a ciki ya nitse ya tsinka hanje shi ya zari umar zan ya dafe wurin bai faɗi ba ya rike wurin bai faɗi ba ya wata irin ƙara kama wanda kare ya ciza saboda haka ya juyo baya ya duba dakarun masu hadda alkur'ani a sahun gaba ya kama ɗaya sanya a wurinsa kafin shi mutu kofa irin wannan ya nemi wuri a gindin masallaci ya zauna ya yi raka daya bawan Allah ya cika daya da sura mafi gajarta al'asar da ya sallama ya sauri ka duwa fa yanka amir mumina akai wanda yanka shi ya juya ba dinga yanka mutane amma ba a bar sallar ba saboda girman amir mumina sai da a gama muna gane wani ko su wannan shi ke gwada maka bambancin namu da imanin su ba irin namu ne. amma saboda renin wayo yanzu wani sai ga yana buɗe baki su yake zagi yana ganin wai su ba kowa bane kai to kai waye Jafar aka harbe a masallaci sallar da ba a kenan kowa tsere ko ba ka kai ba ai sallar ba ta karasu ba ya yi raka da amma ba wanda ya karasa ta shi ya tafi layara su masa ka tsere amma kaga wannan ya raka daya duk da yankan jama'a yake sai da yanka tara a sahun gaba masu hada alkur'ani masu girma amma jama'a ba su fashe ba wani ya yadda bari ya yadda shi ya sauranta da ransa don ya hana shi yanka mutane ya kwance gyaftar sai ya jefa a kansa yanin babai shi ya rike gam ce mu tafi lahira tare saboda haka daga nan yankan ciki ya tsaya aka gama sallan nan kana sahabbai suka leƙa suka iske shi wai sha nika so in ga muku shine bayan kwana ɗaya ko biyu dan ya dan kwana ɗaya ai kafin rasu ba a take rasu ba abin da yake faɗa ƙarshe shine ake ce ma ya bin ya bin khatabin ausi kai wasai cewa zai wakilce ka bayan baka nan domin shi ma wasiya ake aka sanya shi wa zai haye gurbin ka ka idan baka nan ma'ana wa zai tsaya matsayin shugaban duniya dan ba shugaban kasa bane a lokacin waye har kujerar ka ta mulki ya ce wane ne sai ya rasa na zai sai ya faɗo ta ƙa'ida da ke zama darasi ga 'yan siyasa darasi gare ni darasi gare ka da za mu iya binta za ta taimake mu za sanya mu yi siyasa kyakkyawa ba ta gaba ba ba irin mu muke a najeriya ba ba ta hauka ba yau fati in muka raba mu masallacin yau ɗaurin aure aka a gidan wani ɗan siyasa wallahi da ta da gida na biyu kafin in zo na daurin auren mansa ne na biyu da gance da Allah ba zo ta daure ta a ba ba me yasa ce ba Fatima dai ba fati ya hana in yi zumunci sallah idan muna tsaye in naga ji kaba ka taukartawa sai ga wani fati ki sai sun ci kabata in koma wani wuri haba dan uwa yan uwa wani irin fati ne wannan mu ce la ilaha illallah tare mu kalli kibla ɗaya tare mu yi azumi lokaci guda tare mu yi sallah tare mu tilawa alkur'ani littafi iri ɗaya a gidanka da nawa gidan tare tun da haka mu tafi haji tare mu tsaya a farfajiyar ubangiji a filin arba kowa ya daga hannu Allah ɗaya muke roƙari da kai amma fatin da bai da uba a duniya tsinan ne ya raba mu me amfanin wannan a duniya abin yi manta ke ce ban mamaki yan uwa umar dan ba sai yake ce ma mutane yace law kana mu'adh bin jabal hai da mu'adh dan jabal yana raye shi zan zaba saboda me yace in na je wajen Allah tambaye ni limaktarta mu'adhan me yasa ka zabi mu'adh kace shine shugaban ƙasa? sai in ce mai naji annabi na cewa sallallahu alaihi wasallama mu'azu ne shugaban malamai gobe kiyama a takaice ko duk wanda annabi ya yaba to mutumin kirki ne shi san zabe shi ya amma mu'azu ya rasu baya nan yanzu yace da salim maula abi huzaifa na raye da shi zan zaba ina je lahira aka tambaye ni sai in ce ya rabbi na ji manzon Allah na cewa ya Allah kar kai wata al'umma a duniya a cikin da ba kwatankwacin salim yace shi ma ya rasu to sai wa haka ya jiro su ha guda hudu ya ce amma tun ba ko daya to ku zaɓi ɗaya daga cikin mutanen da manzon Allah ya mutu ya bar su suna yardaddu a wurinsa shi yana yardaji a wurinsu ya lissafo su wa wa'annan mubashirin da bijanna kanka manta akwai dan shi ba amma bai sanya abdullahi dan umar ba sai ce ku nemi shawararsa amma kar ku zaɓe shi don Allah ka duba wane ne mai mukami bai san dan sai wakilce shi ko dan mama ya rufa mai asiri akan bayan gidan da aka biyo ko ba ka bane to amma kun ga mazajen da ake magana kenan to da za ka yi zaɓe yau ba ruwanka da fatan wancan ko wancan wane ne ya tsaya wane ne in je in yi istikhara ne da ubangiji na ya Allah gwada min gaskiya tsakanin wani da wani wa kamata in zaba ka zaɓe shi ko da kai kaɗai ne ko kai kaɗai ne ka zaɓe shi to ko da bai ci siyasar duniya ba kai a wurin ka ci zaɓe saboda me domin ka zaɓi wanda gobe kiyama in an tambaye ka kana da abin cewa amma sai mu shiga ruma-ruma mai ta wani ma ya ɗau akwatin ya ruga ya ɓoye lau su'ila da za ka tambaye shi ne mafa'alta za don Allah mai sa kai wannan zai ga maka yi ne don wane ci wannan hujja ce a wajen Allah ba hujja ba ce su bayan Allah mazajin da ake nema mazaje masu yi wa Allah aiki ba 'yan kwaya ba mazaje masu aƙida mazaje masu tunanin Allah mazaje masu tunanin me za su ba wannan addinin kafin gobe kiyama a tambaye ka a ce ma za ka damta lidinin Allah wace gudunmuwa ka ba addinin Allah in ake maka tambayar na ran da baka da amsa wuya za ka sha amma idan aka tambaye ka inda ke da amsa idan ka za ka ji amsa ba ita ba ce to sai ka yunkura ka yi aikin da ke tsammanin ka iya zama amsa idan da ake tambaye ka gobe kiyama umar dan khattabi madadin da ya ambata irin su umar ne bin sa'adin yace ina ma ya samu madaje irin su wani da na taimakawa addinin Allah da su a bai ne yanzu yana yi su ke ƙare himma dalibul ota ne ke yanzu su yake kai mukamin director operation of 14 saboda haka ina ma akwai suwa wani akwai suwa wani a wuri na da sun taimaka min mu yi aiki su bawan Allah ka yi tunani kai kanka ina ma akwai su irin suwa wani da sun taimaka min ko da shawara ce akan al'amarin ubangiji wannan bawan Allah in ba kuma ta mun yi bayani akan mahaifinsa a baya mun faɗi irin gudunmuwa da ya bada mun faɗi abin da ya yi mun faɗi irin dukkan abin da ɗan adam ya kamata a ce yayi ma'ana an tura shi wani gari ya jagoranci kun san me ya faru lokacin da umar ya aika ya ce maza ya dawo gwamna ne guda an aika shi ya dawo gida wata a rayuwa ta duniya a jagoranci ba dole ba ne kai jagoranci al'umma su yabe ka akwai wanda Allah ke hada shi da su ba sa godiya ga Allah ko da kada ko ba sa godiya mutane ko mai kai musu ko kwanciya kake ce da Allah ku rinka taka ne kuna hawa na ku tafi bayi ku yi bayin gida ku fito ku taka ne ku wuce dan tsabagin biyayya wallahi ba su ma godiya ba duk abin da ke ba magana godiya akai ko mai kai naka a matsayin ka na shugaba in dai kai tsoron Allah to kai ma al'umma aikin da Allah ke so kuma ka kusanci Allah lokacin da yake shugabanci kamata kai tsoron Allah da yawa ba lokacin da zaka shugabanci ba ni da kai da wancan mun kwanta gida muka rufe kofar ba roma da kowa amma kai sai an rika zaga ka da bindiga saboda su ake kai bacci ko bacci ma zai yi ba a lokaci ya kamata kusanci Allah da kirki ka gaya ma Allah saboda nauyin da ke wuyanka ba irin na wancan bane ba irin na wancan bane shi sanya kowa ke kuka wannan sahabi an tura shi gamna a wani gari ya je garin amma ya isa gari ne wanda alma ba sa godiya duk abin da kai musu ba sun gode za ka yi musu wannan kai musu wannan gamna ne mai nika da kanshi ya hau turmi ya yi daka ya kwashe abin da ya daka da shi da matarsa su yi division of labor su yi abinci su ci su baiwa talakan da karkashin su duk da haka amma ana ganin ƙarya yake wallahi ƙarya yake bai tara komai ba baltana a ce ya aji duk da haka umar ɗan kaɗa bai ce a kira mai shi a kira shi garin madina ya taho ya zo madina bai da komai sai gore shi daya wanda ke zuba ruwan sha da ruwan alwala sai akushin shi guda daya wanda ke cin abinci wasu kuma suka ce ma a'a kasko ko kuma kwatarniya ko kuma masaki ya ci abinci a ciki kuma ya wanka ya wanki da shi ba komai sai na gan shi a matsayin shi na balarabe sai dabba shi da yake hawa domin yaki ko ziyara sai makamin da ya rike a matsayin shi na sojan Allah a haka ya iska dan katabi umar dan katabi ya mai tambayoyi da yawa sannan kuma ya ce mai ya ma ƙauyen su an yi mai haka ne don a jarraba shi duba abin da zai tafi yanzu yake cewa lamim di ala zahabi umair ila qaritihi waqtun tawilun hatta arada umar an yaktabira sahiba wa an yastawthiqa min amrihi فقال لواحد من ثقاته يدعى الحارثة أم دان خدابي يتشي ميتا هم دا كوما غرنكو كان غمنا أكوارا ستيت أكرا غرن كدونا بير ملكي كذو أكتشي كوما قوينكو daman ƙauyen kuma kai ɗan kaduna ne ka can wajen fambeguwa kama hanyar fambeguwa ka kama hanyar fambeguwa umar ɗan khattabi mutumin nan bai nisa ba sai yi tunani a zuciyarsa ba jarcewa ne ana jarrabawa babu laifi cikin mutanen da ake zaɓa a basu mukami ba a ɗauka mutum kawai don ya iya zagin mutane a kamfen a jarraba shi ake yi wannan zai iya wani abu ko ba zai iya ba wani zai iya wani abu ko ba zai iya ba idan ana ganin zai iya wani abu ko ba zai iya ba to jarraba shi ake idan ba zai iya ba ko ɗanka ne ba a sanya shi sanya mutumin da bai dace ba alamun tashin kiyama ne ba shi da amfani ko kaɗan wani ne ke sanyawa bayan Allah wani ne ke sanyawa dan adam ya rasa yadda zai yi umar dan khattab duk wanda zaba gwamnoni sai da ya musu interview jarce su da za mu tura gari kaza ya zama baka da kuɗi ya zaka yi sai ka ba da amsa cikin gwamnoni akwai wanda aka tura kamar abu huraira dan kasuwa ne ya saba da kasuwanci a matsayin shi na gwamna ya je kama kasuwanci kuma Allah ya mai fata ya samu riba Umar dan Khattab ce ya dawo Madina ya zai fita lakawan gari kuɗi ba wannan muka tura kai mana ba ya dawo da shi ce me kake yi yace kasuwanci nake ina ka samu dukiyar yace riba na samu yace ai ba kasuwanci muka ce kai ba kai ba dan kasuwa bane ba za ka je jama'a suna tsoron ka matsayinka na gamna kuma ka kasuwanci a cikinsu yau ai ko ba riba za a baka so da wannan dukiyar ta dukiyar Allah ce a zuba a cikin baitul mali sai kuma zauna a nan a samu sabon gwamna ko hakima abu huraira interview ake yi so kamata ya ce kowa a rike mai interview zo kai advisor idan muka baka advisor na finance ya idan ba kuɗi za ka rika zuwa can kana amsa koya zaɓi da kai ya baka labari ka rubuta in ya cancanta ka zaɓai in mai ce ba bai shi a kusa da kai ka rika bai kuɗin ce ba ne a sa mishi wani aikin gwamnati amma idan aka jarabta a gada ce shikenan an ba samun umar dan kaɗari yau ko a gidanka ne yara ai wanda ya dace ake dorawa ya wakilce ka idan baka nan ba za ka ɗora wanda bai dace ba ko da ko dukkan su ƴaƴanka ne idan ka sa wanda bai dace ba ka tabbatar za a yi wanda ka duke ka idan ka bari wannan shine abin da ya mishi ashe babu laifi a jarabci ma'aikaci a kira shi a mai interview manufa ba a kure shi ba manufa ba a aibanta shi ba manufa ba ba ne so muke mazaɓo wanda ya fi ne a'ala wa asma idan muka zaɓa ya dace kenan sai mu dora shi bai nisa ba umar ɗan kaɗa ya duba wani daga cikin sahibansa wanda ya aminta da shi cikin al'amuransa ai shi ne ka aminta ai ya sau suka min amurki. yana sika akan al'amuransa yana da amincewa da yadda faqala li wahidin min thiqatihi umma dan khattab ya ce wa daya daga cikin irin wa'annan mutane yuda al harith ana kiran shi harith intalik ila intalik ya ya harith ila Umar bin sa'd wanzil bihi ka annaka bayfun gwamna ne ko ya dawo gida ya ce kuma bai da kuɗi bai aje ba bai tara ba ba tana a ce ya ɓoye yanzu ba an ce koma ganin su ba ya haris ka tafi gidan wani ka je ka zauna a gidan shi kamar bako ne kai a yanzu ka yi aiki a wancan garin ka yi motsi da yawa a kira ka aka ce an kore ka daga aiki mai ka ajiye ka ce wallahi ba komai ba shi ma ake bina na miliyan uku da ɗari biyar yanzu ba ka da wallahi wanda komai ka rike wata ma'aikata mai motsi a abuja amma ha gama ma ba shi ake banka to sai hukuma ta yi maka ture yanzu masu suna yi a ɓoye ba suna da madadin da ba a gani ba ko ba su sukan yi an gaje tura gidan ka'i umar ɗan katsabu ne ke wani ada sai a tura maka ss na ɓoye ke baka san shi ba sai zo a siffar da ba gane shi ba aka tura haris ya je gidan umar bin sa'adin ya zauna a matsayin shi na bako ya ga me yake ci idan yan sanda so kama ka an sori kuya ya akwai manyan yan sanda nan idan so kama ka suke bincike na su duba su ga me ka tara a tuhuma ka ne ka yi sata kuma kai baka da kusisi ne na koyi wannan na ji. wasu kai sata sai abokan aikin yasa suka ce malam ka bari idan alama ɗan sa ido akan wayansu na ce za ku iya ganewa su ne ya ce mun san abin da aka ba kowane alhaji idan ya sayayya ta wuce ta kuɗinsa to sai mu tambaye shi ina ya samu kuɗin na ce to cikin ilimin ku ne wannan ni ba na bane ai ne zai dauka akwai yan kasuwan zo da kudin su to idan ka ce an bashi rance ne sai mu ce kawo wanda ya bashi rancen a takaice dai haka ne sai aka tura wannan ya je gidansa ya sauka kun ga wanda aka tura su waye ss ne ina za su aiki za su karka ce munafunci ne ba a zamanin umar dan kaɗa ba a munafunci irin wannan a cikin ma'aikatansa so daga idan aka turo wani jarabce ka yi maka aiki ba munafiki ba ne aiki ya toyi tashi je ka sauka a gidansa ya ce fa'in ra'aita alaihi asarun ni'ima in ka ga a jikinsa a gidansa abin da yake ce ko ‘ya'yansa akwai alamun jin daɗi kuɗi ni'ima masu yawa a ga akwai alamun abin ya faɗa umar kenan ba haka ba mun gane wannan ko da ka ga alamun ni'ima jikinsa faut kama a ta dawo kamar yadda ka tafi karkace komai wannan shine aikin ss bayan allah masoya allah wa in wajadta halan shadidatan fa atihi hadhihi dananir idan ka samu cikin hali na ya haula'i bayan da ya iya dauki wannan dunkulun kudin zinare ka bashi wala husura? sura fiha mi'atu dinari ba shi wannan jakar ita ake ce da surra ba shi jakar nan cikinta akwai dinari ɗari dinari ko ba ƙaramin kuɗi ba ne dinari ɗaya mai ƙali ne miskali ɗaya shi ne gram hudu da ɗigo takwas a ma'aunin zamani a yanzu kudin da kudi ne masu yawa da tawada idan ka ce wani ya je a wurin aiki ya yi aiki ya yi shekara goma ya gama an ba shi fan ɗari a kudi ne don fan ake biya da a je maka jakan nan ɗaya ta ƙwandaloli buhu guda ne amma fanɗari ɗari ne idan mutum na so ya gwada maka shi mai kuɗi ne a ƙauye fadari yake ɗaukowa ya aje a falansa inda yake da mutane sai ya ɗora hannunsa haka a kanta da ka zo kayan gifan ɗari ce ya fi ƙarfin wasa da fandari ke tare kai wallahi ka ga ya fi ƙarfin kai wasa yau fandari nawa ce yau yaron ka in zai kuma makaranta ya zo wuke in kamar shi fandari baya amsa zata mai kanan ko ba ka bane ba dukiya ba ce mai yawa saboda ka umma ɗan ka zabe ce in ka ga yanda yake to ba shi wannan kuɗin انطلق الحارث حتى بلغ قرية عمير بن سعد فسأل عنه فدل عليه ga haris nan ya kamo hanya ya zo ƙauyen da sa'ad bin umar yake ya tambayi jama'a a bakin titi ko bakin hanya da Allah ina gidan wani aka nuna mai gidan da umar bin sa'adin yake ko sa'ad bin umar umar umar ka yake da ya shiga falan malakiya hukan da ya gamu da shi sai ya ce mishi assalamu alaika wa rahmatullah amincin ala tabbata a gare ka da kuma rahamar ubangiji faƙala kaga bai san shi ba kenan ko wa alaika salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu min aina kadimta bai san shi ba shi yasa ake son a ɗauki ma jami'an tsaro na ɓoye wa'inda ba a san su ba na fi da wani kwanakin ba ya ce min shekarar talatin yana aikin boye amma matan shi wata sani ba wallahi ya ga muku limamai da mun fara sai mun gaya musu wallahi yau aka ce kai limanin sai ya gaya matanka ita ai shi aikinsa bai dace kowa ya sani ba wai ya aka yi mata na gane ce wallahi ma Allah ne taimake ni na gane ga aikin ka to yakan zo mi komai da komai an masa aikin shi ba ran ce mai wai kai mai gidanka mai yake ya aka yi haka ne ita wai ma ne ya ga ina ce ai na san kai kowa wai aka yi sai ce na ruwanka in roƙi ubangiji akan kuma ka ce aka yi nazari ai Allah zai naman kai ɗan uwa bai san shi ba ba ba bane a ɗauki ma'aikatan da ba sani ba saboda bincike irin wannan musulunci bai ce a'a ba kar ka ɗauka wai munafunci ne a'a na yi wata irin lacca daɗewa lokacin da aka turo 'yan Yizban kano a yi musu a kaduna na yi musu lacca akan jami'in tsaro a mahangar shari'ar musulunci su duk irin wani abin na bincike da yawa akan shi akwai littafin na karanta a international relation da suke magana akan jawasis ma'ana masu bincike jami'an tsaro saboda aka yi ce mishi daga ina ka zo aga bai san shi ba shi ko dan lakin asiri na Umar dan Khattabi fa qala min madina daga Madina nake fa qala kaifa tarakta muslimin ya kamar musulmai a wannan gari fa qala bi khairin al'umman nan ta musulmai suna cikin alkhairi fa qala kaifa amil mu'minin tuya shugaban mu'minai kuma fa sahihu sahihu sahihu sahihun alhamdulillah yana cikin ƙoshin lafiya kuma da kwanciyar hankali fa qala alaysa yuqimul hududa a tambaya yake mai yace mai cikin ƙoshin lafiya kuma da kwanciyar hankali yace a to ba yana tsaye da haddi ba ma'ana so yake gaya mai abin da ya sa yake cikin zaman lafiya muna ganewa ya yake yace mai cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali sai ce mai a ba na tsaye da haddi ba kawala bala wala qad daraba ibnan lahu a fahishatin ataha famata ta mina darbi ce umar dan tsabi na tsaye da haddi har ma ya taba dukan ɗansa da ya haifa da cikinsa ya dokai saboda ya yi alfasha a sakamakon dukan da umar ya mai haye mutu ɗan da ka haifa yau Allah ina ma akwai irin wannan masu mulki a yau su tankwashe 'ya'yansu in sun karkace ma Allah su kame su idan sun kawo barna cikin mutane su tare su su hana su barna idan sun yi wallahi da mun ji daɗi da yawa mu yau idan yaro talaka yayi shine ake mai haddi wanda ko yake mai falcin susa ne shi kuma ma bai laifin ba wannan ya sanya zaman lafiyar mu ya mana karanci a gida faƙalar allahumma ayin umara haga baya nan amma addu'a yake mishi yace ya ubangiji Allah ka taimaki Umar ya Allah ka taimaki Umar haka muke addu'a ko da yaushe duk wanda ke kokari ya dage a sa dan ya ga ayyuka na ubangiji sun tsaye ya Allah mu mun gane ko mu gane ba Allah ka taimaka mishi a boye yake ko a fili Allah ka shige mai gaba kuma ka kame hannunsa ka sa mai da ka hana mai barna yin haka ikan zama wani abin kirki a rayuwarsa wani shi kan shi bai san yana yi ba sai bayan baya amma ne kan tsere gaskiya ya ce Allah ka taimaki Umar fa inni la a'lamuhu illa sharidul hubbi lak wannan dan sakon yake ce ma wannan da yace bayan sai da haddi ba bayan ya bashi amsa aiko yana yi haya doki dan sama ya mutu sakamakon haji yace Allah ka taimaki Umar ni ban san komai game da umar ba face sai a matsayinsa wallahi wanda ke da tsananin nuna soyayya zuwa gare ka a kamal harif fi diyafati umair bin sa'adin salasa layali umair ya zauna a gidan wannan bawan alaƙawan kwana uku fakana yi kurji lahu fi kulilitin ƙursan min sha'iri kullun dare yayi in za a ci abinci ka da bako mai zaka zaman za a kawo shi na halarci wani gidan wani mutumin nan wanda ba zan gama kowa ba ko ya guri da Allah watan da yasa aka dinga shirya mun abinci a kawo kankana aka aje a kawo lemu aka aje a kawo inabi aka aje a kawo dan karamin lemu ne musamman daga inda ke wallahi shi ma aka aje sannan ya koma a kawo farfesun kaza cikin fefe ko aka aje min ita aka kawo wani kayan ciki mai motsi aka aje shinkafa aka kawo min fried rice aka aje aka nace din wani zaka wani kare kace malam aika cika wani ce zan ci ɗaya ka yadda me zaka malam baka nace ai wallahi na koshi kazan mun gida kan gudu ya mutu tuwo tukunna ce zaka yi dan ci ɗaya ya ce wanne ce zan ci kankara saboda hawan jini gare ni an ce kuma tana da maganin hawan jini zan sha in ka yadda ba za ka ci kunci a ni dai in ka yadda in ci wannan ci ci tuna na gode na ci gurgurdan abin da Allah ya tsaga mana ne ci haka ni ba ne a gidansa ya yi min wannan ba don wani abu ba alwazarinci bai takrimi ne karamci ne ya ne an gane ko hasil inda shi sai kai in babu ba to wancan babu ka yi ko ana buƙatar karamci in kai ko kai ake buƙata kai service din shi da kanka ba ka bar shi ba ka ba shi cokali ba wannan turanci ne ba da kyau to bismillah malam sabiya sai a a turanci ne wannan karbi akushin tambaye shi me yake so zuba mishi ɗebo ai karamci ne kai sabisin ɗin ma Gino ma shi ka kyauta mishi kenan zuba mai wannan zuba mai wannan kana son wannan eh zuba mishi don hala kuma ka je ka aje mishi kuma kawo ruwa ka aje mishi kuma kana kusa da shi yana ce kuna fira ma ce wannan amma ka ce ɗebo ko kunya ai tana ɗebo da yawa ai kuma yin wake ji ko ba ka bane amma kai ciko ne ka mishi sai ga ya ci haƙo har ya rage bayan Allah mutumin nan ya kwana uku a gidan sa'ad bin Umayr amma duk dare babu abin da yake kawo mishi sai dan wani abu kamar fatan waki shi zai kawo mishi shi ne Allah ya bashi kaga wannan akwai alamun talauci a gidansa a ce kwana uku kana cin abinci iri daya ai ka san babu ne a ce yau kai alhaji ne kana da kuɗi ka auro yarinya ɗiyar wani kwamishina ko ta gama kasu nan ka kawo a kawo ma ita gidanka ka kawo buhun masara da kakke sarfaffe wankakke getacce da ainihin rabin buhu na kuka ka ce to ni faɗa bi a takin san <laughs> ba na yi da tuwo kuma bi soyayya ta hada mu da ke tuwo za a yi min da safe miya kuka in na ci da rana a yi mun dumame in ci da miya kuka in dare ya yi kukan nan a yi mun wani tuwal. in ci in gari ya waye a yi mun dumame sai a yi sabuwar miya da rana na ji zai wahala ku kwana uku a haka ta gama kasu a gaba da asirin indiya ku ta gama kasu to wa'incan matan bayan allah sun wuce wa'inan 'yan matan nan sun wuce matan wallahi sun fi su mukami sun fi su komai amma wallahi suna iya haƙuri akan haka bayan Allah kwana uku ya ciyar ana ba shi irin wannan falamma kana yawm thalith qala li harith rajul min alqawm laqad ajhatta umayr wa ahla ba wai umayr din bane yazo ya kwana uku ya tafiya sai wani dan unguwa ya ce kai bako wallahi wallahi ka takure mai gidan nan ka takura iyalinsa ma'ana ba abin da zai baka kullum ya bata sai ya je ya yi ɗawainiya ya buga ya rakito ya ɗauke kenafe ya yi haya sannan ya rakito ya zai kawo maka bai da shi dan uwa da ka bai zama lafiya ka takura shi ka san wanda ka je gidan shi kai baka san yadda yake ba kai kana kauye ne kana zan zo ina karka ba wai karka wani bai so ka zo a bai da abin da zai baka da Allah ga hannu zace da Allah ka kaso ko ba yi haka ana yi ko jiya wani ya gabi ya ce wallahi dan uwan ne da kauye yace zan zo ce kar ka zo zan zo ce wallahi bai sani ba kawai sai ce mai gani ba shi a tashan mota na sauka a Kaduna sai shuru ce mai to sai ka san Abuja da ce eh na sani ce to in ka taho ka bi hannun kan dama shi kuma hagu yake ya ce layin farko da ya sama kai tabi shi in ka je karshe ka ambaci sunana sun sani wallahi ya zo har limitin da bai gane shi ba haka ya shiga mota ko ba gida ana wannan saboda in yi karɓo labar abin da zai bashi su bayan Allah wani ba zai iya gaya maka ba shi sa a cikin mutane kala biyu ne wani talaka ne amma bai iya gaya mashi talaka ne ta'arifuhum bisimahu sai dai gane su kawai da alamunsu amma la ya nasa ilhafa ba su iya gaya ma'alumma cikin wahala nake kai za ka gane wa ana tuwo gidan shi da shuru yaran nan kuka mai ciki a gidan makwacina na kai anya kuwa riga yaran nan tun shekara biyu ita ce rike ta makaranta ta yage ga ɗinkin zare kan ba sai ya gaya maka ba in ka da mutunci da karamci ka zaka ce kawai ka je ka ce yaran gana ne a gaya maka su goma ne ka yanko banda ɗin yunifan ko ka tura musu ka so bandit din likafa ne ka kawo dan jama'a a rike masa tara ka ka su maka mai rai me an ban taimako wanda ya mutu ko ba ka bane ka taimaka ma wanda ya mutu da buhun shinkafa zici zai wai iya lida ba ga wasu na yawo a bayan sun kusa mutuwa ai maka musu a gidan gaza mutu in ku sai mutu ne kawo buhun shinkafa to me amfani shi bai da amfani saboda haka yace ce wallahi ka kuntata ma wannan mutumin ka takura shi ka takura iyalansa فليس لهم إلا هذا القرص الذي يؤثرونك به والله باس da wani abu na su iya ci a wannan gidan da suke da shi a aje wallahi sama da wannan fatan waken da suke baka ba su da shi shi kaɗin su kuma suna baka ne su ba su ci da yunwa suke kwana da shi suke baka a yi usiruna ka bihi ala anfusihim suke fifita ka akan su wa qad adarra bihim wal jahd wallahi yunwa da wahala ta buge su sun kai wani zubin ma kamar na kawo ba ya tashi fa in ra'aita an ta tahawwala anhum ila faf'al aw ilayya fa'al. makocin ki cewa in kaga zai yiwu ka bar gidan ne ka dawo gidana ni ina so ka dawo gidana ka dawo saboda ka takura mishi inda zalika akhraj al-harith ad-dananira wa dafa'aha ila umayr nan ne tunda yanzu interview ta ci ko ba ci ba kaga ba umayr bane ya gaya mishi na cikin wahala balkina ya ce ya mai fa wannan ko baka bane kwamci ne ke gaya maka labarin gidan bai da komai kuma shi makwacin nan bai san ka ba yana ganin ka takura musu in ka da hali za ka iya don Allah ka bar gidan ka dawo gidana zan ci gaba taimaka maka amma nan ba su iyawa to yanzu abin da ka turo ya yi ya dauko dinari ɗarin nan a cikin jaka sai ya mika ma'ana umair qala umair ma hadha aw ma hadhihi me wannan kuma wannan da kanta zai je ce faɗan harisu ba a tabi ha ile ka amir mamini umar dan khatlabi ne ya turo ce in kawo maka faƙalar rudu ha ilaihi kamar yadda mai duke sa ba na amsa ba wa alaihi salam ka ce kuma amincin allah tabbata a gare shi ina gaishe shi wa kullahu ka ce mishi la hajata li umayr biha wallahi umar bai bukata wannan duke sa fasahat imra'atuhu matar umar tana cikin gida ta ji an kawo kuɗi kuma na ji umar baya su kuma ga yin wata kusa kashe su wa kanat tasma'u ma duru bai da zaujiha wa zaifihi tana jin abin da ke gudana tsakanin bako da mai gidanta wa qalat khudha ya umar 'Ɗan Allah umar ka an samana fa'in fa'in ihtajta ilaiha anfaktaha wa illa wada'ataha fi mawadi'iha idan ka da ta. sai ke amfani da ita idan ba ka so sai ka ɗibiya ta ka ɗora inda ya dace ma'ana ka zaɓo talaka kai ma ka ba su juna huna kafi ba da mabukata da yawa umar a nan gari akwai mabukata da yawa ka yawa ɓuri ka amsa ka ji mace daga cikin gida ba shi ko namiji ne irin wannan jaruman ake so a wurin aiki ya gani ya kau da kai to irin su kuma ba su da yawa wanda zai ga wasu miliyoyi sun sha kwana sun dun faro gidan kai tsaye an gane ko ya dauki sanda ya rafka bakin hancin su koma wallahi ba su da yawa yanzu na yi aiki da wani bawan Allah ba aiki na gwamnati ba sai na ce mashi canji ya rage kuɗi aka bani in yi wani aiki da su sai ce na yi amfani kuɗi sai ce aiki kudin sun rage da yawa sai na kama ce ga wani kudin ya rage ya ce kai na isa ga gwamnati ba a kamar canji na ce ba a kai canji ya ce ba a kai canji in ya rage kawai sa a jiwonka to ba na faɗa ba rage ce a na ce to a nemi wani abu a yi musulmi mana ko amfana ya ce kai ina gaya maka ba a bar canji na ce to ya gaya min me yasa sai ce idan aka baka miliyan goma ka kawo miliyan uku ce sun rage to gobe in ka ce za a yi wannan aiki sai a baka miliyan biyar to ai gani ban san yadda ake yi ba na ɗauka dai idan aka samu canji ana maiwa mai shi ne ya ce mun ba a yi na ce to Allah taimake mu bayan Allah falamma sami alharithu qawlaha alqad dananira bayna yadayhi umair wa sarafa yayin da watan shi dan sako ya ji maganar matarsa matar mai gidansa kenan ko wanda ya bayi masaukin baki sai ya jefa kudin kawai a gidansa ya juya baya tafe shi fa akhadha umair wa ja'alaha fi suwarin أو في سورة صغيرة ولم يبت ليلته تلك إلا بعد أن وزعها بين ذوي الحاجات وخص منهم أبناء الشهداء أمير أنغوسا يدو شكوت أن ينمو أمة هي يا قط أمو كرنا يدعو كديناري بيري دولي أنا يسا قوم دولي أنا bai kwana cikin wannan daren ba sai da ya raba dukkan duke da aka wuce da mafi tsoka idan aka ba dan shahidi goma to dan wanda ba shahidi ba sai a bashi biyar saboda kimar shahara ta da yawa haka umar ya rinka musu a haka ya yi musu duk abin da yake iya yi har kafin a ce gari ya waye bayan Allah ba ina so in ce ka yi rayuwa irin ta umar bane wataƙila zai baka wahala amma dai ko ba komai ka kamanta gaskiya ubangijin ka yana son mai gaskiya yana son mutumin na kirki yana son mutum da ke tsoron sha inda ba kowa idan za ka yi tsoron ubangiji sai jama'a sun taru ba tsoron ke ji wani abu kuma sabo za ka yi amma ya zama tsakaninka da Allah cikin dare matsayinka na babban mutum ka rufe kofa kana kuka kana gaya ma Allah to yau gobe kiyama mai zan yi ya Allah ka azurta ni ka taimake ni ka nusashe ni ka gwada min hanyar fita da hanyar tsira don in samu in ruga a guje don in samu cetonka ubangiji ran da babu wani mai cewa ufan sai wanda ya zai ke maka da zuciya mai wanki عاد الحارث الى المدينه فقال له عمر ما رايت يا حارث yanzu ga dan sakon Umar nan SS din sai ya dawo gida ko da ya dawo gida sai Umar dan Khattab bai ce mishi me ka gani ma'ana me ka zakulo mana daga inda muka tura ka ba shi ma in yaje aiki da ba yana kai report office ba yanzu ya ka report ne fa qala halan shari'atan ya amir mu'minin ce wallahi na same shi a cikin wani yanayi mai tsanani wanda wallahi baya misaltuwa ya amir mu'minin fa qala adafata ilayhi dananir ka miƙa mai wannan kuɗi na baka fa na amir ya amir mu'minin na miƙa mai fa qala wa masana abiha me yayi da dukiyar ta cikin jarabawa ce ta cikin jarabawa ce a miƙa maka ka amsa eka eh, ka ya kai da su an gane ku. wani ya ce kai Allahu akbar dama wallahi da lahi na nufi a fasul haja jazakum Allahu ta'ala khairul jaza ko ba ka mun me yace maka fa na la adari yace me ba sani saboda amsa ba ta iya faɗuwa ne ban sani ba wa ma adunnahu yubqi nafsihi ha dirhaman wahidan yace amma bana tsammanin zai aje makansa dirhami daya dan bukatarsa fa katabal faruqu ila ya yaqul yanzu an jarabta ya ci ko bai ci ba ya ci sai aika da wasiƙa ta ta mai kenan yanzu za a bai sabuwar ofa ko ba gama ne ito eh, ya kama aiki daman baka dan suspension ne ko min wuzuri dinka mun yi terminating eh, takaddaka ta aiki dawo ga sabuwa da kuma me ake kara ma'aikaci ne gratuity ne ko arrest ya dan zauna a gida bai aiki ko sai a bashi arrest ba a ce duk wata nan da kai a gida yanzu na za a biya ka a dora mai dangi dan aiki dawo aka rubuta wasiƙa zuwa gare shi abinda ake cewa cikin wasiƙar idza ja'aka kitabi hadha fala tad'uhu min yadika hatta tuqbila alayya idan wasiƙa ta iske ka tawa dinnan ba hannun ka sai ka zo nan maza ka iske ni tawajjaha umar bin sa'd ila al-madina wa dakhala ala abil mu'minin fa ayyahu umar wa rahaba wa adra wa adna majlisa thumma ce mun ya iso madina yana zuwa ya shiga inda umar dan kadabi yake ya gaishe shi gaisuwa ta islama umar dan kadabi ya mai marhaban lale kuma ya zauna da shi a mazauni kusa da shi sannan sai ya ce mishi ma sana'ata bi dinaniyar ya umar kuɗin da aka kai maka ya kai da su faqala wa ma alayka min ya umar ba'da an akhrajta li anha malam to umar dan kadabi kuma ya dame ka da ita tunda ka ɗiba ka ce nawa ne ba roka da shi hatta abin da yawa Allah so yake ya boye bai san wani sani tambaye shi ake kara ba sadaka ne haka zan kai ne ba zaka ce <laughs> ai masha Allah na ba da dubu goma an dora bulu uku a masallaci ni nan sai kwai dan fitila ni ne sai ka ta a a'a kai bari ubangijin kai sani man sadaka Allah la yuhibbu shuhra duk wanda ya gaskanta Allah wallahi bai so a sani wallahi baya so ba sai wani ya sani ba kai dai ba Allah kai ba wanda kai bai sani ba ya sani ai Na ruwanka daga tallan tsiya a cikin gari ba a ruwanka da wannan ai jami'in ke gami mai kai da ita ce na ruwanka kuɗi na ne ai ko ba haka bane faƙana azamtu alaika an tukubira ne bi ma sanata biha na tabbatar maka na tsaya sai ka gaya mai kai da ita sai ya gaya min faƙala idhartuha li nafsi li an tafi abiha fi yawmin la yanfa'u bihi la yanfa'u fihi malun wala banun yace na boye na kai account dina ne na ɓoye ta ne saboda ne domin zan yi aiki da wannan kuɗin da ka aika min ran da ba wani abin da ke amfani a duniya sai kuɗi ba sa aiki ya'ya ba sa aiki yaushe kenan kiyama yake ne kaga wani lafazin ku rike shi biyu kenan mun taɓa da ku a baya ba sani ba ko wani ku ya rike shi akwai wani sahabi ta faɗi shigan irin wannan ba wannan kalmar ba wacce cikin irin wannan ya faɗa amma na san kun manta wata kila ya faɗa a baya abu zarar gafari ko kuma ce ya faɗa a baya shi ɗin ne idan an kawo mai ziyara an ce ina kayan gidanka sai ce ya kai sabon inda ke ginawa ina ne ya can bayan gari al'umma suka ɗauka yana babban gida ne mai hawa uku da kuma underground building da wurin wanka kamar kwado a bayan gida ko ba ya ɗauka shi yake yi shi ba shi wani shi abin da yake kamarin gyarawa yana daga masu gane ashe kabari yake nufi ba wani yana zai a'a wani gida bane ya wa kato a bayan gari ba shi yake nufi ba to kun nan ma an kara ina kudin ka ce na kai su account na so in yi amfani da su ne gobe wace goban ran da kuɗi ba sa aiki aya ba sa aiki fadamat ainihi umar sai umar ya kama kuka subhanallah رضي الله تعالى عنه ومن أخذ أبو سيفشي بين كوكا وقال أشهدت أنك من الذين yusiruna ala anfusihim law kan bihim khasasa wallahi na shaida na yi imani ya umar kana cikin mutanen da Allah ta'ala ke cewa suna fifita wa'insun su akan su ko da suna da bukata Allah ne faɗi wannan fa ya zaɓi wasu ya faɗa ya ce kana cikin su kai ma muna gane wannan ubangiji Allah sa mu a cikin su Allah ya sanya mu a cikin su Allah ya sanya mu a cikin su summa amara lahu bi waskin. aw bi wusqin min at'ami wa thawbaini wusqi ma'auni ne da mutanen iraki a da an gane ko ma'ana tuna sa'an shine wusqi daya sa'ayi ko dai mun san shi ana duk muna yin zakari shi ko to irin wannan ma'ana 60-60 ya ce a bashi aka bashi guda ɗaya na abinci aka bashi riguna guda biyu an gane faƙala an mata'amu fala hajjata li fala hajjata lana bihi ya amil mu'minin yace umar dan khadabi kaga abinci ni ba ni bukatar abinci kana fajin abin da yake a gidan ba amma dai bai san abinci faƙa inda inda ahli sa'aini min sha'ir na bar ma iyali na sa'i biyu na sha'ir ma'ana ya isa ta ci shi mai dukiya ne baya bukatar kari wa ila an na akuluhuma ya ko وإلى أن نأكل حما يكون الله عز وجل قد جاءنا برزق ma'ana kafin a ce mun cinye an wa a kabla an a akula kuma ya kamata kafin a ce mun cinye wannan ni da mai ɗaki na da ƴaƴana Allah zai kawo mun wani arziki ba bukatar sai na amshi wani, tunda akwai wani a gida bai kamata in kai wani a ba ma'ana bai kamata su da abinci ba kuma amso wani an bani kuma dora akan wancan wataƙila akwai masu buƙatuwa sama da ni to su a basu ma ko ba haka ba Allah gafarta wa malam Usman Gumi wata rana wani kawo zakka ya ɗebo kuɗi ma dudai daga ƙasar Kano eh wannan yace zakka ce kawo shakar muka Allah duk Kano ba ta zakka sai an kawo ta Kaduna gashi ka wuce ka wuce gari kaza gari kaza ga zariya birnin ilimi duk ka wuce ba a basu ba a yi hakuri a koma a bai ma mutanen kano mabukata mu ba mu da bukata akwai masu kuɗi a su ma suna bayarwa kai an taɓa ka a wajen layin ku mun yanzu faɗa ma miki kan zakan ma ba ta zo mutuku ana faɗa malam wallahi imanin mu dai sai dai Allah ya taimake mu Allah ya mana agaji wa amma saubani fa akhuduhuma li ummi fulan mata shi yake nufi yace amma wannan kayan zan karba da su da kyau zan kai warwani balarabe bai cika faɗin sunan matar shi ba sai mata kunya da babban ɗanta shi ma a mai kunya da babban ɗansa zai kai mata la'ummi Ahmed. zan kai ma ummi sauban wannan kaya saboda haka matan shi yake nufi faƙadi bali ya saubuha wa kare tara ya ce na san kayanta sun rurrudugi sun watsi sun yayyage kaɗan ya rage ta ranka fita tsirara la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah matan mu suna da kaya karanci sir shida karanci sir shida amma wallahi sallah sai kai diki to kaji wani ya ce su wallahi sai kai diki kuma wanda zaka ce ga hijabi sanya ba a ganin ki idan kin sa hijabi ci haba da sa hijabi na tuɗi ba ya za'iri ne to sai ba a rika addu'a wani bawan Allah tuntuni cikin tabi'ai yana cewa ina ma dai ba a rusa ɗakunan matan annabi ba lokacin da aka tausi nan aka ɗan faɗa masallacin yace da an basu darasi ga matayenmu na wannan zamanin su ga inda matan annabi suke kwana ɗaki ɗaya ne idan mai gida zai sallah sai ya rika ture kafa saboda ba wuri mu yanzu karanci in za yi aure ba tambayar da uba zai mata farko ko yarinyar wani ɗaki za a kama tambayar kuka da sai ya gaya mishi ko da dai waye kai sai ya gaya mashi ko da ka turin a kori kura ko malamin islamiyya ne ina za kama ka ce mai a'a na samu dan ɗaki ɗaya cin a hayin keke bi ba a ba to ba za a yi auren ba ko za a yi ba za a yi ba ita a na samu ɗaki ɗaya alhamdulillah ma daga ma inda muke zuwa bakin rafi ba nisa saboda ɗauko ruwa haba kuma a keke bi ko kabuwa imani Allah ba zai baka karanci two bedroom flat a yanzu karanci sabkwantan bai yi ga wasu yan uwa to eh, sa'id bin sa'id cewa da an bar ɗakunan can saboda matan zamanin su su ga darasi to mu matan zamanin mu za mu ce musu Allah ya taimake mu yan uwa ya ce zai karbi wannan kayan saboda matarsa kaɗan ya rage ta rinka yawo tsirara lamim bi tawilin wakati ala dalika liqa bayan Faruk. wa sahibi hatta adina Allah li umayr bin sa'd bi an yalhaqa bayt bi an yalhaqa bi nabiyhi wa qurrati ainihi Muhammad bin Abdullah ba'da an talat ashwaquhu ila liqaihi lokaci bai yi tsawo ba daga wannan saduwar tsakanin Umair da Faruku lokaci bai tsaro ba ubangiji ya kira umar don ya iske annabinsa watan ma'ana umar ya rasu muna ganewa ya rasu ya iske ma'aiki sassalama bayan ya rade yana shauƙin ya ji shi zai mutu shi zai mutu sama da umar fi tariqil akhira wa fi tariqil akhira an nafsi umar ya kama hanyar kiyama yana mai ɗora rayuwarsa wasu al-khatwa au khatwi la yuthqilu kahila shay'un min min min ahmal duniya gashi nan ya kama hanyar kiyama ya dora rayuwar akan tafarkin kiyama babu wani abin da ke zama mai nauyi a kafadarsa daga cikin abin da yake dauka duniya to baka aje ba baka dauki na wani ba wannan nauyi zai baka zaka je kiyama wala yu'addu zaharahu ib'un min asqaliha babu wani abu da dora a gadan bayansa na nauye-nauyen gidan duniya maba laisa ma'ahu illa nuruhu wa hudahu wa wara'uhu wa tuqahu babu abin da ya dauka zuwa kiyama sai haskensa da shiriyarsa sai ainihin takawarsa da tsoron ubangijinsa da tsantseninsa a duniya falamma balagal faruqa na'ayuhu wa shahal huznu wajaha labarin rasuwa na zuwa wajen faruku umar kan dan kadabi cewa sa'ad bin umair Allah ka tsara wasa dan kadabi ya canza fuska yayi fushi mai yawa wa tasar al-asa fu'adahum fashi ya cika rayuwarsa ya cika zuciyarsa wa qala shine ya kawo wannan misalin yace wadittu annali rijalan mithl Umar bin sa'd astainu bihim fi a'mal muslimin kai ce ina ma ina da wasu mazaje irin sa'ad bin umair da na yi aiki da su domin taimakawa aikin musulunci a duniya radiyallahu an umair bin sa'adin wa arda Allah ta'ala ya aminta da umair kuma ya yarda da shi faqad kana matsan faridan na rijal ya zama mutum unique abin koyi da shi a tsakanin mazaje wa talmizan mutafawwiqan fi madrasati muhammadin bin abdullah kuma ɗalibi ne na ce ɗalibi ɗalibi ne wanda ya zarce sauran ɗalibai a makaranta ta ma'aiki sallahu alaihi wasallam dan shi almajirin annabi ne Allah nake roƙo taimake mu ya ba mu ikon yin koyi da irin wannan mazaje wa'inda yake da gaske suke yi ba da wasa ba ubangiji kurakuran mu Allah ya ce mana Allah ya ce mana mu, Allah ya taimake mu ya dora mu akan tafarki mustaqimi mana garci Allah shine mai komai mai kowa shine mai iko akan abin da yake fada